alaikum wa rahmatullahi barakatu yau wannan shi ne baban mu na live a sheikh aminu daurawa kai dan maka kana lafiya ka sha rawani larabawa <laughs> wallahi ana bukhair alhamdulillah wa anta kaifa haluk da Allah ku ta mana shiyar da kira mutane da su shigo live innan أتمنى لك الخير أينما طفت وكنت ya أحبك كثيرا يا شيخنا أنا جدا سعيد بلقائك يو إنا جدا يو سادوانا دا الشيخ أمين دوراني أصلي نابا دوريني a daura wajen rijiyar kusugu irin ka ne nima ɗauke wajen rijiyar kusugu kake ita kai ma ɗan uwa ne eh, dan uwanka ne mana ai kai mahaifina ne so lokaci yana tafiya yan uwa ah, domin shehu ka yi haƙuri da Allah mun dame ka sosai ka zo baka futa ba tun da safe wallahi mun sani ka yi muhadarar ka a can ka je can ka da Allah ka yafe mu da Allah a shek mun ci lokacin ka sosai mun dame ka sosai muna muna ba da haƙuri abin da ke faruwa yan uwa yau wannan muhadara mu mai suna a mayul min qawlin illa ladayhi raqibun atid yawanci mafi aksari abin da muke gani yana faruwa a tiktok in nan yawanci kage sharri ƙarya mutum ya ɗauko maganar da bata da gaskiya ya ɗora mutum mutum ya zo ya wa mutum sharri sabida wani biyan bukatan shi sabida followers ko kuma sabida yana da dai wani ma'ana wanda mu kanmu mai ba za mu iya kawo a hankalinmu ba to alhamdulillah shekhana yau Allah ya yi muna so a ɗan faɗakantar mu kuma a faɗankar hausan tana kuma cewa sorry a ɗan faɗa faɗankar mutane yawa mm. so magana da muke so mu yi shi a wannan topic mu na live in nan yau wannan shine live da nake ce muku ba a taɓa yi shi ba a duniyar tiktok gaba ɗaya ba alhamdulillah kuma ne yau ina farin ciki ni kaina na girka abin da zan zamanto qudwatun hasana a shi domin nima na bayana ya kwaikwayo ni ina alfahari sosai da wannan abun wanda zan gabatar da shi insha Allah kuma ya amfane ni ya amfani al'umma to a Sheikh Aminu Daurawa